Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Hawa Sharif ce tare da Sarfila Hashim da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau alhamis 27 ga watan yuli shekara ta 2023 kafin aje abubuwan da muke tafa da su da farko gasar fili da kanin labarai to hawa majalisar ɗinkin duniya da amurka sun yi kira da a saki shugaban nijar muhammad bazum bayan da wasu gungun sojoji suka yi kirarin tsige shi daga mulki sakataren tsaron amurka lloyd austin ya ce sojojin kiran na amfani da dabara a farmakin da suke kaiwa rasha inda suke kare sojojinsu da kayan yaƙi haka kuma za a ji cewa hukumomin kasar ecuador sun ce an sako jami'an gidan yari sha bakwai da fursunoni suka garkuwa da su a jiya laraba kanun labaran kenan a bangaren rahotanni za a ji cewa bangarorin siyasa a jamhuriyar niger sun fara mayar da martani bayan da wasu sojoji suka ba da sanarwar kifar da gwamnatin shugaba muhammad bazum a jiya laraba 26 ga watan yuli A Najeriya kuwa kashin farko na jerin sunayen ministoci da aka jima ana dakon fitar su dauke da sunayen mutane 28 kamar yadda shugaban majalisar dattawan kasar Gosul a Fabio ya zayyano su. Muna tafe da karin bayani akan haka. Kamar kowace ranar Alhamis yau ma muna tafe da shirin lafiya uwar jiki tare da hawa Umar. Amma yanzu sai a ta zama a saurari kashin farko na labarin duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an yi na lafiya ga labaran duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya da Amurka sun yi kira da a saki shugaban Nijar Muhammad Bazoum bayan da wasu gungun sojoji suka yi kirarin tsige shi daga mulki. Sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ya shaida manema labarai yau Alhamis a New Zealand cewa ya tattauna da Bazoum da kuma bayyana karar cewa Amurka na mara masa baya a matsayin zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Nijar bisa tafarkin dimokuraɗiyya. ko wannan ya zama juyin mulki ko a'a ba zan iya cewa lauyoyi ne za su faɗa ba amma abin da ya kunsa shine yunkurin kwace mulki da ƙarfi da kuma kawo cikas ga kundin tsarin mulkin ƙasar in ji blinken stephen drake kakakin sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya a tony guterres ya ce a cikin wata sanarwa da ya fitar a yammacin jiya laraba majalisar ɗinkin duniya tana goyon bayan gwamnati da al'ummar nijar da aka zaɓa bisa tafarkin dimokuraɗiyya. sakataren tsaron amurka lloyd aston ya ce sojojin ukraine na amfani da dabara a farmakin da suke kai wa rasha inda suke kare sojojinsu da kayan yaƙi hukumar tsaron tarayyar rasha ta ce an gano wasu mai a cikin wani jirgin ruwa da ke kan hanyarsa daga Turkiyya zuwa rasha wanda a baya zirci tashar jiragen ruwa ta ukraine wani jami'in ƙasar ukraine ya faɗi jiya yau alhamis cewa dakarun kasar rasha sun kai wani hari na makami mai linzami a cikin dare a yankin odessa da ke kudancin kasar ukraine inda ya kashe akalla mutum guda ola kifa gwamnan yankin ya ce harin ya lalata wani karamin ginin tsaro da kayan aiki a tashar daukun kaya da kuma motoci guda biyu shugaban koriya ta arewa kim jong-un da kansa ya karbi tawagar sojojin rashi da suka ziyarci kasar da wata tawagar kasar china a jajiberin bikin cika shekaru saba'in da ƙasa ta ayyana ranar nasara tare da yin amfani da bikin don diplomasiya bayan shekaru na keɓewa da tsauraran matakan covid-19 ministan tsaron kasar rasha sergi shirgu da mamban ofishin siyasa na ƙasar china li hongzon sun miƙa wa kin wasiƙu daga shugabanninsu vladimir putin da shi jinping kamar yadda kafar labarai ta ke cna ta sanar a yau alhamis ta ce kim ya karɓi wasiƙun cikin godiya tare da lura da abokantakar da ƙasashensu suke da su shekaru da dama kim ya gayyaci wakilan zuwa wani sassa wasan kaɗe-kaɗe na tsakar dare wanda ke murnar nasar da ƙasar ta samu da daɗewa kan mamayar makami daga mulkin mallaka na amurka a cewar kcna an jima kaɗan sarfili zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya Kafin nan bari mu je ga rahoton mu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar. bangarorin siyasa ne a jamhuriyar Nijar din suka fara mai da martani bayan da wasu sojoji suka ba da sanarwar kifar da gwamnatin shugaba Muhammad Bazum a jiya Laraba 26 ga watan Yuli yayin da jam'iyyar PNDS mai mulki ke cewa za ta yi gwagwarmaya don mayar da hambararren shugaban kan kujerarsa. Wakilin Suleiman Mumini Barma na dauke da cikakken rahoto. da yake magana a madadin uwar jam'iyyar pnds tarayya a ɗazu da hantsi kakakinta na ƙasa honorable irosani ya bayyana cewa babu wata hujjar hamɓarar da gwamnatin ta shugaba muhammad bazum a bisa la'akari da manyan ayyukan da ta sa gaba da nufin inganta rayuwar 'yan ƙasa in ji shi mai da ƙasar nijar baya ne wannan yunkuri da suka ya nuna ba su da kishin nijar ba su da tausayin talakawan nijar saboda ƙasanmu tana cikin eh, hali na demokradiyya kuma ana ta ayyuka na cigaba na gyara ƙasa na gina ƙasa na taimaka mu talakawa suka zo zama guda suna son su mai da hannun agogo baya saboda haka mun yi allah waddai da wannan yunkuri nasu mun yi tir da shi Sani ya kara da cewa ba za su lamunci juyin mulkin ranar 26 ga watan Yuli ba. Ba za mu yarda ba za mu shiga gwagwarmaya da su eh, da yarda ubangiji allah shugaban ƙasa yana a hannunsu amma iko ba a hannunsu eh, al'umman mu ta nijar za ta tashi tsaye tsayin daka ta yi gwagwarmaya da waɗannan sun zo su gwada ma 'yan nijar eh, bindiga alhali 'yan Nijar su suka sai masu bindiga da kuɗin lanwansu suka ba su don su kare mutuncinsu. Jam'in adawa a nasu bangare sun kira taron gaugawa a cibiyar jam'iyyar model lumana domin nazari akan wannan al'amari. Gane Habibu Kadaure shine shugaban jam'iyyar SDR sabuwa. a matsayinmu na 'yan ƙasa dole ne abun ya dame mu saboda ba wanda yake son a ce ƙasar shi tana cikin tashin hankali ko cikin jayayya lalle wannan gwamnati eh, na bazu muhammad mu muna cikin wanda suka yi suka shi suka ta musamman eh, cewa ya kasa eh, kawo zaman lahiya a cikin mu ta nijar ya kasa samun jituwa tsakanin 'yan nijar kuma ya kasa ba mu damar ta ci gaba yadda ya kamata amma a yau Eh, wannan abu da ya faru eh, mu a wajenmu eh, abu ne wanda ya kamata a ce ya zama Eh, horo ko kuma ya zama jan hankali zuwa dukkan wani eh, mai iko wanda yake tsammanin ikon shi baya kariya ya zamanto duk kokarin da ma'aikanta za su yi a afirka su zamanto sun karfafa demokaradiyya ina ga karfafa demokaradiyya kiyaye eh, da kare hakkin dan adam shi kadai ke iya ba da daman a kiyaye irin waɗannan abubuwa kuma kasashe su zama lahiya bisa kan tafarkin demokaradiyya a wata sanarwar da suka bayar a ɗazu-ɗazun nan sojojin kwamitin cnsp sun ce sun dakatar da ayyukan jam'iyyar jam'iyyun siyasa sannan sun bayyana rashin jin daɗin su bayan da wani jirgin faransa ya sauka da sanyin safiyar yau a filin jirgin saman jora mani suna masu yi wa faransar kashedi ta mutunta matakin rufe iyakokin ƙasar da aka ɗauka a sakamakon wannan juyin mulki wasu majiyoyi sun ce sojojin na tantaunawa domin tantance wanda zai shugabanci kwamitin cnsp yayin da tawagar jami'an kungiyar sai da yawo ke ƙoƙarin ganawa da bangarori a ɗaya gefe ɗaruruwan magoya bayan wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu sun yi gangami a dandalin place de la concertation don ba da goyon baya ga sojojin da suka yi juyin mulki sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger Adalla gai da Suleiman Barma da wannan rahoto ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC Za kuma iya sauraron shirye-shiryen da suka gabata a shafukanmu na sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. A halin yanzu gasar fili ya da ci gaban labaran duniya. Hukumomin kasar Ecuador sun ce an sako jami'an gidan yari goma sha bakwai da fursunonin gidan yari da suka yi garkuwa da su a jiya Laraba yayin da suke fafutukar tattara adadin waɗanda suka mutu daga sassan jikin da suka rage sakamakon faɗan da aka kwashe kwanaki ana gwabzawa tsakanin ƙungiyoyin da ke gaba da juna. Hukumar gidan yarin ta sinai ta ce an tsare masu gadi da ma'aikatan gudanarwa goma sha bakwai a wani gidan yari da ke esmerald a yankin arewa maso yammacin kasar da ke fama da tashin hankali dukkan jami'an gidan yarin da ake tsare da su an sako su in ji gwamnati a cikin wata sanarwa a ranar laraba ta hannun sakatariyar sadarwa ta saicom tashin hankali ya bazu zuwa wannan da sauran gidajen yarin bayan barkewar munanan faɗa ranar asabar a gidan yarin Guyas 1 mai nisa a birnin Guyakul mai tashar jiragen ruwa wanda ya ci gaba har zuwa ranar Talata lokacin da 'yan sanda da sojoji 2,700 suka kwace iko. Daga ƙarshe gobarar daji ta isa wajen birnin Athens a yau Alhamis. yayin da guguwa da iska mai ƙarfi ta haifar da tashin hankali a kewayen ƙasar girka lamarin da ya kawo cikas ga zirga-zirgar manyan tituna da jiragen ƙasa. gobara ta barke a sassan kasar a lokacin da ake ci gaba da fama da zafi a tekun mediterranean cikin kwanaki biyu lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane biyar ciki hada matukan jirgi biyu da masu kashe gobara tare da haddasa wani gagarumin aikin kwashe masu yawon bude ido a ƙarshen mako a tsibirin rhodes jiragen sama masu saukar ungulu da ma'aikatan jirgin ƙasa sun yi taho mu gama da sanyin safiyar alhamis sakamakon wata gobara da tashi a garin Kisi wato Kifisa da ke arewacin birnin Athen inda nan take a kashe ta. Kusa da tsakiyar birnin Bolos wata gobara daji ta kone ta bangarori biyu lamarin da ya tilasta wani bangare na babbar hanyar girka rufewa na tsawon sa'o'i da dama yayin da jiragen kasa da ke wucewa a yankin da suka fuskanci jinkiri. Jami'an kashe gobara kuma sun yi gama da wuta a road na tsawon kwanaki goma a jere yayin da aka samu labarin tashin gobara a tsibirin ibiya. a gaida sarfi lahashin da ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla. Yanzu kuma sai Najeriya inda fadar Najeriya wato fadar shugaban kasar Najeriya ta gabatar da wasu daga cikin jerin sunayen ministocin da za su yi aiki tare da shugaba Bola Ahmad Tinubu. 'Yan Najeriya dai sun jima suna dakon sunayen ministocin tun bayan da aka rantsar da gwamnatin Tinubu a watan Mayu. ya murya amurka a majalisar dokokin najeriya madina dauda wacce ta halarci zaman majalisa a yau ta yi wa muhammad lalo karin bayani akan sunayen ministocin da aka fara gabatarwa majalisar To, ƙarin bayanin da zan maka shi um, a yanzu dai sunaye 28 ne aka samu wanda ya zamana shine uh, jerin sunaye na farko da shugaban ƙasa ya aiko da shi a ƙoƙarinsa na tabbatar da cewa ya aiko da sunayen nan kafin kwana 60 su cika na kama aikinsa doka ce ta ba da wannan ta ginda wannan sharuɗa cewa kafin ya cika kwanaki sittin da zama shugaban ƙasa ya kamata ya fito da jerin sunayen ministocinsa. To Madina ko za ki ɗan gaya mana kaɗan daga cikin sunayen da kika kiyaye sun samu shiga jerin sunayen ministocin da fadar shugaban ƙasar ta aika majalisar. To sunaye dai da suka ɗauki hankali Mahmud akwai sunan tsohon gwamnan jihar Kaduna Nasiru Ahmed El Rufa'i. akwai sunan gwamnan jihar jigawa abubakar badaru akwai sunan gwamnan jihar rivers hmm. nathan wike sannan akwai sunan tsohon gwamnan jihar abia dave umeahi wanda a halin yanzu haka shine mataimakin shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa hmm. sannan duk da haka akwai sunan sanata abubakar kyari wanda a yanzu haka shine yake rike da jam'iyyar apc tun da shugaban jam'iyyar apc abdullahi adamu ya ajiye aiki hmm. shine yanzu yake rike da jam'iyyar a matsayin mai rikon kwarya shi ma sunan shi na ciki sannan akwai sunan hannatu musawa akwai sunan ambasada yusuf mai tama tukur akwai sunan Professor Ali Fati wanda da ya taɓa zama minista a ma'aikatar lafiya ta wannan ƙasa. Hmm. Sune dai sanannun sunaye da za a iya cewa e an jima ana kai komo cewa sunayensu na cikin jerin sunayen ministoci da shugaba Bola Ahmed Tinubu zai kawo. To hmm. abinda kuma nake son ka lura shine wannan shine um, jadawalin sunaye na farko da ya kawo na mutum ashirin da takwas nan gaba ana sa ran zai kawo ƙarin ministoci goma sha biyar ko goma sha shida saboda ana sa ran ministocin su zama ko arba'in da biyu ko arba'in da uku to kamar yaushe ake tunanin za a fara tantance sunayen mutanen da aka gabatar wa majalisar dama yau majalisa ya kamata ta tafi doguwar hutu da ba za ta dawo ba sai a watan tara amma dai da alamu cewa za su tantance waɗannan mutum ashirin da takwas ɗin kafin su je hutun saboda haka za su ƙara wa'adin zamansu da mako ɗaya kafin su tafi hutu akwai sanata da na magana da shi ɗazu amma bai amince in bayyana sunansa ba domin a lokacin da na yi magana da shi ba a riga an kawo jerin sunayen nan ba hmm. ya ce min akwai yiwuwar su ci gaba da zama daga yau alhamis maimakon su yi hutun ƙarshen mako mai yiwuwa su ci gaba da zama gobe juma'a asabar da lahadi domin su maza tantance sunayen waɗannan mutum ashirin da takwas ɗin kafin su tafi hutunsu To Madalla an gaida Mahmud da Madina Dauda. Kada da a manta ana sauraron wannan shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koyaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan cutar anthrax. kimanin sati uku da suka gabata an sa'an bullar wannan cuta da ake kira anthrax a jihar neja da ke arewa ta tsakiya a najeriya duk da cewa hukumomin lafiya a kasar sun ɗauki mataki na yin bincike kan mutumin da aka samu da cutar don ɗaukar matakan daƙile yaduwarta dalilin haka ne ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya ga ya dace ya yi magana akan cutar domin wayarwa faɗakarwa game da ilmantar da al'umma game da cutar ta anthrax da ake samunta a dabbobi don ɗaukar matakan kariya. Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. hawwa Abdullahi da ke aiki a cibiyar nazarin kimiyyar ibtila'i da matakan kariya ta Najeriya kuma shugabar makarantar kimiyyar lafiya ta Dimsi da ke babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda ta fara mana cikakken bayani akan cutar ta anthrax likita gare ki ita anthrax wata cuta ce mai tsanani wanda kwayoyin cutar nan ta bacteria ke haifar da ita kuma yawanci ana samun kwayoyin cutar ne a cikin ƙasa kuma cutar ta fi kama dabbobi da na gida da na daji kuma alamomin cutar ta anthrax ya danganta ne da yadda ta shiga jikin bil'adama cutar anthrax zai iya bayyana ne kwana ɗaya bayan kamuwa da ita har zuwa wata ɗaya. Ya danganta da yanayin ƙarfin garkuwan jikin shi ko ita wanda ta kamu da shi. Alamominsu kuwa su ne kamar mura, zazzabi, zafin jiki, ciwon kirji, numfashi sama-sama, jiri, amai, ciwon kai da zafin jiki. To likita mun fahimci cewa anthrax cuta ce da ake samunta a dabbobi. Shin wasu irin dabbobi ne ke dauke da wannan cuta kuma ta yaya mutum ke cin karo da ita? Eh bincike ta nuna ana samun wannan cutar ne daga jikin dabbobi. Duka dai da dabbobin da suke tare da mu a gida da kuma wanda suke can daji ma duka ana iya samun wannan cutan a tattare da su. To kamar tsawon wani lokaci cutar anthrax ke ɗauka a jikin ɗan adam kafin ta bayyana? Eh to bayanan cutar anthrax a jikin bil'adama dai ya danganta ne da ƙarfin garkuwar jikin shi wannan wanda ya kamu da wannan cutar ko kuma ita wannan wacce ta kamu da wannan cutar. Domin a zahiri garkuwan jiki ya fi juna ƙarfi. Wani da ya kamu yau kafin gobe alamomin za su bayyana. wani ko zai rike shi sati daya sati biyu alamomin ba su bayyana ba yana yawon shi lafiyan shi lau saboda garkuwan jikin shi na da karfi kamar wasu irin illoli cutar ta anthrax ke haifarwa jikin dan adam eh, shi wannan cutar yana da illoli gaskiya saboda na farko tukunnan yana yaki da garkuwar jiki ne so da ya shige ka dama sai ya ji ya yaki garkuwar ka ta inda zai fara saka maka kasala to da kuma an ce mutum ya fara samun kasala matsala ya fara tsamuwa kenan daga kasala nan zaka fara jin mura zaka fara jin ƙaiƙayi a maƙogoronka zaka fara fitar da kurareji da kurarejin nan da kanka da kanka zaka yi ta jin kunyan shiga jama'a ma To likita wasu abubuwa ne ake so mai fama da cutar ya ƙauracewa. Abubuwan da ya kamata wanda ke fama da wannan cutar ya rinka kaurace mawa na farko shine datti da farko mu kula da irin naman da muke ci sannan kuma mu kula da tsabtata jikinmu mu yawaita wanke hannuwanmu kullum mu daina zama a gida mai datti kuma mu kyautata inda muke aje bulanmu don wani zaka ga ga bola ga murhu ga abinci ga yara an taso daga gurin wasan nan a jikin bulan nan a hau kan abincin nan a zauna a ci ba za a kuɗi yaro ya wanke hannu ko kai uwa ba yi ba kai uba ba yi ba ya za a yi maka iya ce ma yaro ya yi to gaskiya ya kamata ko ba ma fama ma da wannan cutar ya kamata mu kula da tsafta wasu irin hanyoyi ake bi don magance cutar anthrax hanyoyin da za a iya bi wajen magance wannan cutar na farko da ka fara ganin alamomi na rashin lafiya ba guduwa ya kamata ka yi ka je kemis ka sayi kwayoyi ka fara sha ba kamata ai ka ruga ka je asibiti kai ma likitoci bayani ga abubuwan da kake gani kuma kai baka saba ganin su ba ga yadda kake ji kuma kai baka saba jin su ba a wannan lokacin likita shi ya san wani irin gwaji ya kamata ya tura ka ka je ka yi a kawo sakamakon wannan gwajin shi kuma sai rubuta maka maganin da ya kamata ka siya ka sha kuma da ka yi wa'annan abubuwan aka rubuta maka magungunan ka je ka siyo sai a kula da ka'idojin yadda likita ya ce a sha in sha allahu ba ma shi antrax din ba kowane irin cuta ne in ba na ƙaran kwana ba ne allah zai sa a dace To likita shin cutar anthrax na daga cikin cututtukan da ake iya warkewa bayan mutum ya sha fama da ita? Sosai kuwa ana warkewa kamar kowace irin cuta idan an tunkare ta da wuri da ka fara jin alamomi ka je asibiti an yi maka gwaji an gano ta an fara baka magunguna ka kula da yadda aka ce ka sha magungunan Na in ba karan kwana ba ne zo ana warkewa ana warkewa cikin yardan Allah amma ka cikin san mu mun yarda da komai in ya zo in ya zo daidai da ajali dole za a tafi amma dai wannan cutan kam ana shan magani kuma ana warkewa To madalla daga ƙarshe wace shawara zaki ba mu masu sauraron mu don kare kansu daga cin karo da cutar anthrax musamman yanzu da aka samu bullarta a Najeriya. Daga ƙarshe shawara da zan ba wa masu sauraro na shine mu kula da tsafta, mu kula da me da me muke ci, saboda da yawa za a ga dabbobi ba a yanka su sai in suna da cuta za ce wannan ba lafiya za a kama kai kasuwa a yanka mu kuma sai mu zo mu siya mu je ma wasu matan ba sa girki ya nuna fi an dafa fi an sauke ba haka i kamata ba a dafa nama ya dafu da kyau in ya zama dole a ci naman kenan a dafa ya dafu da kyau at least wutan yana 100 degrees celsius duk wani abun da ke cikin in Allah ya yarda wuta ya kashe shi sannan mu kula da yadda muke aje bolan mu mu kula da ina da ina muke saka hannuwan mu sannan mu kula da wanke hannu a dalilin haka ne yasa wannan institute din ta disaster management and safety science nigeria ta yi collaborating da dimsi international college of health sciences ta kawo mana wannan lectures din saboda a samu awareness game da wannan abun a faɗakar da mutane a wayar ma mutane da kai that is because muna son kai ma idan ka fita ɗan abun da ka iya fahimta daga abun da muka karantar kai ma ka sanar ka sanar don wasu ma su ƙaru a jikinka saboda a kiyaye yaɗuwar wannan cutar Allah Ubangiji ya sa abun da muka ji mu yi amfani da shi Allah isa mu dace. To masha Allahu masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka inda muka tattauna akan cutar anthrax kuma da fatan an ilmantu kuma an faɗakantu da abubuwan da likita ta faɗa. To a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka danganin shirin ya zo muku sai kuma Dr. Hauwa Abdullahi da ke aiki a cibiyar nazarin kimiyyar itila'i da matakan kariya ta Najeriya da muka kasance tare tare da ita a cikin shirin. Sai ni hawa Umar da na shirya na gabatar nake cewa rigakafi ya fi magani muhuta huta lafiya. yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuma sauraro kuka turo mana ta imel. To sakonmu na farko na haɗin gwiwa ne daga Sunusu Madattai da Magaram da Isuhu Makeri Madattai da ilas Yakubu Digawa da Yakubu Mai Aski Badaraka da Mamman Sani Dauda Cinwaza. Waɗanda suka ce salam biyo ya Hausa. Matakin cire shugaba Muhammad Bazin na jamhuriyar Nijar da karfin tuwo daga kan kujerar mulkinsa da wasu fusatattun sojojin ƙasar suka yi san ba su kyauta ba. domin mu 'yan Nijar ba mu ga wani dalilin da zai sanya a kifar mana da gwamnatin bazum ba alhali yana iya bakin kokarinsa da ƙarshe muna addu'ar Allah ya tabbatar mana da alheri sai sakon abubakar kawo girgir wanda ce salam yau ya hausa hakika wannan lamari da ya auku na juyin mulki a jamhuriyar Nijar muna yin tir da Allah wadai da yin hakan domin yanzu lokaci ne na demokaradiyya ba mulkin soji ba ƙarshe muna fatan za su gaggauta mika mulki ga farahula domin ci gaba da wanzuwar demokaradiyya sai sakon babandi mamman bande tare da ali sarkin yakin nima da hamidu buwa difa da amadu mamman bande waɗanda su ma suka ce salam biyu hausa mun yi tir da allah wade da juyin mulkin da sojoji suka yi a nijar muna addu'ar allah ya kawo daidaituwar al'amura assalamu alaikum biyu hausa muna tir da juyin mulki da aka gudanar a jamhuriyar nijar ganin cewa hakan tamkar mai da hannun agogo baya ne da fatan kungiyar ecowas za ta gaggauta mai da shugaba bazun a bisa kujerarsa wannan sakon ya fito ne daga sani mai langalange yalwaya wuri sai sakon shehu adamu rajau wanda ya ce juyin mulki da sojoji suka yi a nijar abin takaici ne domin dai duk yadda waina ta lalace ta fi kashin shanu a ƙarshe sai sakon sani muhammad cindo unguwar karkon madaki a jihar bauchin tarayyar najeriya wanda ya ce muna tir da allah wadai da kifar da gwamnatin muhammad bazin na jamhuriyar nijar da sojoji suka yi da ƙarshe nake addu'a Allah ya kawo karshen juyin mulki da yake nema ya zama ruwan dare ga duniya a nahiyar mu ta Afirka amin suma amin to da wannan kuma muka zo ga shiri na ƙarshe wato labarai a takaice To a takaice majalisar ɗinkin duniya da Amurka sun yi kira da a saki shugaban Nijar Muhammad bazum bayan da wasu gungun sojoji suka ikirarin tsige shi daga mulki. sakataren harkokin wajen amurka a tony blinken ya shaida manema labarai yau alhamis a new zealand cewa ya tattauna da bazum kuma ya bayyana karar cewa amurka na mara masa baya a matsayin zaɓaɓɓen shugaban ƙasar niger bisa tafarkin dimokuraɗiyya sakataren tsaron amurka leod austin ya ce sojojin ukraine na amfani da dabara a farmakin da suke kai wa rasha inda suke kare sojojinsu da kayan yaƙi Hukumar tsaron tarayyar Rasha ta ce an gano wasu mamai a cikin wani jirgin ruwa da ke kan hanyarsa daga Turkiyya zuwa Rasha wanda a baya ziyarci tashar jiragen ruwa ta kasar Ukraine. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da kansa ya karbi tawagar sojojin Rasha da suka ziyarci kasar da wata tawagar kasar China a jajiberin bikin cika shekaru saba'in da kasar ta ayyana ranar nasara tare da yin amfani da bikin don diflomasiya bayan shekaru na keɓewa daga tsauraran matakan covid-19 ministan tsaron ƙasar rasha sergi shegu da mamban ofishin siyasa na ƙasar china lin hongkong sun miƙa wa kin wasiƙu daga shugabanninsu vladimir putin da shi jinfin kamar yadda kafar labarai take cna ta sanar a yau alhamis kim ya ce ya karɓi wasikun cikin godiya tare da lura da abokantakar da ke ƙasashen shekaru da dama To masu saro da haka muka kawo ga ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma idan Allah ya kai mu da dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Niger wanda zai yi daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfila Hashin da ya karanto labarin duniya da Julie Leathers Gresham da ta bada umarni sai injiniyan namu na yanzu Hawa Sharif ke muku fatan alheri sai an ji ku a saurari shirin yau da gobe.